اللهم اجعل كل أعمالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya raya mu a cikin wannan rana mai tarin albarka yau 23 ga watan ramalana bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa daga makka zuwa madina na shekara ta 1435 wanda ya daidai da 20 ga watan yuli shekara ta 2014 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar mai tarin albarka don ci gaba da gudanar da tafsirin littafin Allah subhanahu wata'ala inda muka ƙare suratul ghashiya jiya wanda yau in Allah yadda za mu tashi akan suratul fajr inda Allah maɗaukaki ke cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يفر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون بالأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فسقوا فيها الفساد فصب عليهم ربك فوق عذاب إن ربك لبالمرصاد Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan sura da ake kira suratul fajr abin nufi da fajr kuwa shine alfijiri kamar yadda ya gabata mun ba da ka'ida a wajen mu'amalan da Allah subhanahu wata'ala yake yi da bayinsa kan cewa Allah yana da iko ya rantse da duk abin da ya ga dama daga cikin halittunsa amma babu wani a cikin halittunsa da zai rantse da wani in ba Allah ba wannan sura sura ce makkiya wanda aka saukawa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka kafin ya hijira zuwa madina kuma wannan sura tana daga cikin surorin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yakan karanta ta a cikin sallan asbahi Balma ma hasili hayyai umarni ga mu'adhu bin jabal radiyallahu ta'ala anhu kamar yadda yazo a cikin ruwayan imamun nasa'i daga jabir dan abdullah cewa ya dinga karanta irin wannan saboda a kuskuren da aka samu na tsawaita sallan da yake yi wa mutanensa a ƙauyensu ya ce dinga karanta walfajir da sabbi isma rabbikal a'la da washamsi wa duhaha da kuma walfajir wallaili idha yaghsha duk wa'annan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu'azu ya ya dinga karanta